بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا jama'a musulmi juga ba su ko katujiyar a hadisi ya nabi muhammadu na shi yabe bayina sallallahu alaihi wasallam hadisi gayi egan totun na wukun ali gan bai tuci wuce kwanne yana so kuma ga yi lami tugan kendo na ya lami tugan ƙur'anu na ebe na so kuja annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ga wa ma yantiku anil hawa in huwa illa hawayun yuha annabi muhammadu ya gagan ya gba en doro wa gana wayo daga ban soce mun so gagan gugan mun mata maci gagan muje muje ci gangan su kure ga ilamitu sallallahu alaihi wasallam to hadisi ya shi ba bai guni ci hadisi yau na febe daga ya ba na na aisha wani hadisi shiga ya gbabe uzumana yi zuyan abu huraira sahaban ci kwanne na na na ishe ba zayu ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha awa ila firashihi nafasa fi kaffai بكل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسو بهما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قال لتيتاتهم إشي كافي اللي launa كيوان جوجان gwanda guba bau a chaga a ga wajuji a to wajuji mi cinifi na dai ga to na pop pop pop wajuji fi gwanda guba bubu mucaji baki yan kul huwa allahu ahadu guta kul a'udhu rabbil falak waja agba kul a'udhu birabbin nas waja agba fi gwanda guba banna mucaji lagwanda fi babu fuskau wama balagat yadahu min jasadi be bai de egwagu babu ga lato mini na kan kwaci ubo na bata waje agwa lafin bagun bagun dai na sokwa fan yukan gada zuguta a ci ga mai gba sura na jo bogo musulmi ka to da na yati tuto ezu ji yi miuji egi uji wato wa belele ji ebo na egun da yin shehu sarawin egun da yin ngala su ko ga nabi muhammadu ga wa min sharri ga sikin iza wa kaba wato ta gani be so kwe wa gani be ga sikin baji kwe ye shi iza wa kaba lokaci na baji ada be na e bona ya gunji ci jaja hanna eh, ya jinnu ji to ya zawangi ji musamman ya zawangi be jinnu ya fingwa fike ba e shi to ji pata jinnu ji ga fingwa be a ce fuwo lokaci yo na ya kunji cije la'anna dan gona to yi be cije nga wale ga e shige la ka ta za de de pata da to e shi e jigun to yi gidi amma yin e shi gbota ga bogo jama'i musulmi shi iga zozo be addu'a nema riwayan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ke ayatul kursi biyu muke amana ba na shiga ga ilagu iso ile wugi shi aga leci ala sura na jagba so kuma mu fesu tsakuwi annabi sallallahu alaihi wasallam ga tunna so kwace sura guba banna ya wuna addu'a na ji mun fe je tin tuto na adde nan ya fa ku ha sura nan bana lokaci na ji annabi muhammadu sirri madina wana a ci ga so kwace sura na jawo ngala ga sirri da bo ke shi da ba ibn kasiri da ba a mai ya gura nabi musa ma ji shagala a eh, eh, ba san ci shi mai ya gura nabi musa da san lu sai na so ko gungan la ta haf ga sun da ma ga sun da ma ke ga yawo sihiri da bu ke loke shi da ba amma yana je laji ci be sihiri na gane idokun be aduwe idokun be aduwe nga itiyan ci be pato na dai tsoci fegwa ka ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zikiyo sura na da ka goya waya ga gadan ya ruru ma fe da ya za ke mace a a dokun bi addu'a na shi waga ade tusa to zai jin yau na waga ade tusa to alagwa sun ebuna ezaba gina igallabi da ya giyan asom na yahudu yau nga makiya nabi muhammad shi gume bayan sallallahu alaihi wasallam gaula nabi wuya a cile waji na riguta yi la nabi nga zai matsuwa na zai fuzuwa na ga lokaci za dede yanyi yau ka dai kafo zo za dan gwaba lokaci wai ni yau nga latso ya yi labarai tilamari siro nan ga zai je siri na wa mahun bidori na bihi ahadin illa bi izinillah Allah gutso zan da wabe siri ya ka gauji sai dai kadara so ko ga shi zoti za mu shi wato a ga gacha za wu efo wanzo efo wanzo 1 zo amma kai F1 zo wa lugwa wa dai Allahu akbar gala ga da sun to yin siri to yin siri ji ci ga da ya buru ma le ga indo ajin waya sai na su kwa kata tewa mana kacha ke ji da ba siri da ba ami gumbe zabagin ne wani wuce siri ya sarawin a gin zagi tutu ne dai da malumi annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wa tin ya annabi muhammadu abi alhaji siri tubu e tishe gina annabi muhammadu ya lashe tina jin zagin nan da wabe wani bai tinye a muhammadu wajen ya cinye waya ga da haji siri ta nabi ibo allah siri muci na madu da goga a muhammadu da markati ta cinwa efobe fe ebe na haji siri na ji ti ubo tiyan wale utu amma siri na tasiri da nu da nabi muhammadu na kawana sallallahu alaihi wasallam mutsa bai ya li uje lokacin wuce wannan ga wale ga kando ce ne kwabe zai ne kaya mai bugwa kan soko mm akpakpa ga lawa wa ma e bugwa kan soko wa kan ba tando ce yau da na kan be wuce anabi lafo be fe fe wasa sanaka mutsa bai ya li uje wa kendo na hadisi be ti ga wuce wannan har bai lokaci na mala'ika guba bebe ya nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam nishi titi wubo nishi bicita a ti fe do shi gan ni fe ga kiji zabagin na ba ti fe ya je nga sira ji won ziji won sira a gangan labid ni fe ke ya je labid ya e gi asam yo ba la sirin na da a ga goga kaza goga kaza malaika ji dai ya nabi muhammadu labari zai na jiuna annabi fe tumini sahabu jo ga a logo ga mu chama da lisiri ga ngala man ji e ga ko na ge gan e siri pata na ngai ye ga bai siri dana amma ngu uzo sarawai nzo nzo sai dai taimako soko jijin nun da ci foro ko dabban da ci ba lu da na dubba da foro sokwe zan doci mai na ba lawon ba ka zaba ji siri yawa kwa yi wusa da wa da ala yi wufu man shiga gayi cibe mu ci kone lafin kiyan ya e lafin siri kai bai ke bugu dana addu'a bi rabin falak bi rabin nas yadda na ya nabi muhammadu labari nan sallallahu alaihi wasallam a fe labi rabin falak bi rabin nas we te kibo tuto siri fun a fe da de siri na wa babu goga a fe jiuna da wuce man shigan eko wuce ko ya gaza ji siri eko na fa siri bu na ikin alle bai siri wuce da ne mude zo bogo ka so ko bela we na ba agwa so adua so ko de iko ti ndoro eh so pe kin jijin siri a lotun bi ala so ku tsa be siri zai ja mace be batan siri na so ko ji saukiya zai ja ji siri ci filamar wuce wani soko ji saukiya soko wazo wazo to zai jo su ji kwa siri bu ba tan lawa na soko ji saukiya bai ne soko kan gwashin rifata yayi bugo jama'a musulmi ji ila gwi sun addu'a na waga be ga walele a kul huwa allah kul a'udhu rabbil falaq kul a'udhu rabbin nas ayatul kursi amana rasul asura na jijin guta-guta ayatul kursi ni amana ni oko wace lawan fiti har bai na kafa ciwon yi bayanin ga ba su ko ga le lafiya eh o maga su lafiya su ko wai le lafiya kan doro wai su lafiya kan doro o sai be gunyirin doro hadisi ya goro daga baya imi boye shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga na aisha e gida albarka ko na abubakar na na aisha ga yarhamullahu nisa almuhajirat alawwal ya gwe kulu fiya nzagi na jijin jira bi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nzagi na ji kai jira jina ya gun sokulu fiya aga yin zagi maka cijo ga lamma na zalata zil aya lokaci na tsocicin aya ti ga ijabo na gai bai tsoce ga wali ya na bi kumurihin na ala jiyubihin ya yi dillate ya ijabu lafiya na kan kwace ya shi ya na kan kwace ya so ya na kan kwace ya so na na isha ga lokacin sokocin ayan nana na أعذن أزرهن فشقتنها من الهواشي فاحتمرن بها واتسون زاجي مكا تشيجي إدياجي هاتشاغا في اللي واتشوكين ولاجي إجابو أي إدياجي لاجي كين إجابو بيوشي إيواغا نزاجي مسلميجي أغادو زوبي كين تتين إجابو يما aga zozo be tite ijabu ima kandoron zagi ga bayani wo kede ijabu ce wajibi yo qur'anu ji foro biwi mine suratul azabu so ci ga gani bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya ayyuha annabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin ya wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kulle azwajika ga yayi miwoji wa banatika to gin zagi oji wani sa'il mominin ton zagi musulmi ɓata ke da yudini na alaihin na min jalabi biyin na a fiye ijabu a fiye ijabu ayan na gai wa ga ijabu ke yi wajibi ya in zagi musulmi jo ya gen su gi musulmi jo wujan da larabawa ja ibn larabawa jo so da ya bai cikin sai na soko be cin ayatiya ke ki ubona majimi annabi ji kawai ya ga ta ijaba so shiga wani sa ilmomi ne tun zagi musulmi shi kwata bogo iga mi tuga man na jiga ijabu ke kai larabawa jo kwal a for wiyo daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabi muhammadu ma tun fi balarabe shi to zai shi jigi balarabe ana gama la isonu peci ya lami tuji na ngala yi tsoye ji sallah foru ngala yi ji sallah soko tun fi yɔ ga yi ji sallah yi fi azun yi gwi bogo jama'a musulmi shi gawa ma ben zagin na jingala na nana ishe ba duwa ya nga da na aya ci ga ta ijabu na e diaji na jadde na ga fe lajin ijabu in zagi ma be ga wa ta ijabu na wa de lada ti ubana to ijabu wa jin kaya na ciyere na kaya fyalyafyalya na jin ijabu na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ijabu kolu ujin ijabu na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ijabu na yi ba na kana manyan risala ji ijabu ya yi wa lekpan a ce a gai misa ha ba nabi jife tewo ugun daga fitar bekin ijabu n zage tupe wula ni pa so ga lugwa ba gishi le na kakpa ciwe be ni mpuwe ma wani soko ga wala yubdi na zinata hunna illa libu ulati hinna in zagi musulmi ja ga lanin fashi tuma sai ya baji be babaji be gyaji gogo ga takwata egbagi oko ruka oko bangu soko be de woko na shi ode ne wulawa ga be ijabu ima ebo zandoro atyawo ga imiwani oyo ko egiwani oyo ebo na nin pan na je kan zagi shi ijabu te egbagi okon na ji ale kwatsun ba shari'a wa ta kwata uso waga da addata cin zagi na yi ce wajen baiwe lona ai jabuwa matukaka ba ge ka e ji fi bana mana wa ta kwata fe wenin fa na ji musamman lokaci shani ji walin zagin ce kama da ya e ke jabu ebo a ke stura iri na wula da na kana a ke dewo ko na fana wa ba ijabu ce na cele ba gani bai ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayani ya gwaro na na ishe ke gayi ga mini ya boje nabi sallallahu alaihi wasallam kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matara qala allahumma sayyiban nafi'an annabi muhammadu galle sama ya shi addu'a na wajibi fe banan ga soko yayile na gafi amfani yayina bogo sama gashi ila ko isu sunna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ifi diga allahumma sayyiban nafi'an fi'an ko yayi le amfani e bone leji dabo ba na waju gegun ya luma jo amejiku na na ishe ke ga ibe nga kultu ya rasulallah fondo cin biya ga muga ya watu soko inna li ne midye makwabci guba fa'ila ayyihima uhdi kici gumi jira ya ta cabo qal annabi fe ga gagan ila aqrabihima min kibaba makwabci na to ka tauga to ba ka tawo gana makwabci da na makwabci da na kice mi to emi mi wogon ga chabe acha bai wuce in zagi ji kata yi doji mbu. kata mu dana kata mu dana ngole makwabce lacha daga mini mbu ngala ga ya tsa mutunci dojo su doja ga ji doji wala kan shi ma a ga kwashen ribe doji ma ba mu su doji ba yi woji kata yawa ga ya duwan gibe doji amma wa sun zagin doji ya aje shigi eh, umbe su da aje shigi umbe ba ma su aje shigi mube bayi we aje shigi kpata uji boji wangia zeji wa fedu wangi benyi gaza ndoro no ngai zeji we lemi benyi no kafi ubi uto zeji ebe atso miena bogo wa bera twaji kya annabi ya una na Aisha acca be makwabci na katau gayi ba katau a a'a ko emi uga tsoba emi wa gana muje wo so gbo gidan bu bai miyoyin wa bega wajen alkhairi makwabci kiciye miuto ba mimiga ba wuyo daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na na ishe ga ibe ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-adiyata wa yusibu alaiha annabi a fe waji gorata umaji gaza ya tira tana labe yuna tukuci da wannan tokuci sunna nabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam agu twara be waja agu bogo musulmi fi gora to za a ga mutora wa gora to wa mo ya to ku tokuci hara nabi ga di sun do ga kabo ya nau ga ya to ku tokuci na ga gajje za zakallahu khaira so ku ga bi alkhairi ga wangi na waga ya zai tora bena aga yawa yawa mi otsuma wadde tukuce wa madde to game wangiya awa awa e wani zai dajin ya zawa ngi ja na to su kuma dajin ya ngalai isa ga wajen alkhairi wa ga daji umu ya tukuci kendo na nabi muhammad ya tukuci na sallallahu alaihi wasallam amma annabi yagi sadaka zamiya annabi shi mai yi sadaka bogo ya za ga mini zamiya annabi shi ban wudan fe da gwa sadaka za a'a wa ya na waga da taciya dangi jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aga sadaka ya fe gwana zandoro na da taciya zuriya jiya nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam sadaka gi haramu yo do na nabi muhammadu so gana sallallahu alaihi wasallam reacto aga ta nabi go amma zikin zakka aziki sadaka na jiya do jina ibana zakka sadaka kwata go amma zakka to yi wajibi sadaka to shi ki nafila amma zakai o ga tun zaka wajibi wani o ga zaka wani o ga de 895,000 dabi wani agun ya ni wajibi wani o ga zaka wani wa de nan gici agun shi ba wajibi wani o ga zaka ni wani nan ko ga agun ba wajibi wani o ga zaka ni wani wadda ya shago ko emi ko block industry waga lissafi ya block na jikin bobe simiti na walawa da shi na jini ugagun miliyon ni di dubu dari bai gutsi waga jiya waga zakawa kin wayan wani da gobe na ce ga kaya na ji wa shifi wa ce wani kin wa ko mota ji o eh wara jinga wa shaji stobu wadai ga lissafi ajin wuce agun wannan ya ni da ni wayani waga zakawa ci ji wajibi amma na tsaye ji gwa kuda na wuyi mustahabi ke mustahabi ina kawajan àwọn obele fiyan waga jan ya walada ke wajibi ina waga lugwa yawo le fituna jama'i musulmi shi na na aisha ke go bayani bai daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ga kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafat rihu قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به قالوا كتشنا دندوفي قيدا زنا النبي محمد عليه دندوفي قيدا زنا أدوانا النبي محمد يبانا دنا صلى الله عليه وسلم وادو فيدي غسوكو الخير يدندوفي نا أتايرا الخير ندقبا كوي دندوفي نا أتايرا بألخير نا وتمتو بيني bogo dundu fege dazan wai bebe alkhairi ebe bi sharri a ci gaga waju ke gaga wa a'udhu bika min sharriha so ko tan gani be egun ye dundu fenne wa sharri ma fiha gani be egun na dagba ko dundu fenne ona wa sharri ma ursilat bihi bi sharri na tundu fenne tun be yina bogo dundu fe en yi wona so ko ji foro na ko bi alkhairi ko be tudui wanda mini ya addu'a ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga wale sama ga shi addu'a da bana wai bana don du fege be ko e ku iri na ju te zingi jirana addu'a na ga waga wala go so ije bu so ku kan go yayi be la don du fe be fe je te bane ya na wana so ku kan guyi lokacin doro amma lokacin doro na sama ce ku fe na addu'a na ga annabi muhammadu ibo sallallahu alaihi wasallam da muhimmanci sarawai eh, fetila like tsoci bai fe wuce ha kutu ne muka ba soko emi muka da tutsa eh, soko yi halin doro jama'a musulmi ji na na aisha ke go bayani bai yi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga arrahim mu'allakatun bil arsh eyin gun ula ba la arsho eyin guma ju fe gaga man wasala ni wasalahu Allah za ndoro ga na so kwa gumbi wi rama so kwa gumbi wi wa man qata'ani qata'ahu Allah za ndoro magayi gumbana so ko ga so babe rama wi ke ga wayo yegi oji dangi oji jinin ba fiyo bazuma ba fiyo da lokaci ne wai lawa alonare ka ba fun ya waya je waya fiya eji ya kaba fiyo kaduna kano babu zaria ga bayan gumare mu da mini ne lasa da alkhairi su kuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga laisal wasilu bil mukafi laisal mukafi bil wasil amma zai kaga sai za wa mu bena wa wulo za je waya wuna wa je yo annabi muhammadu ga zannaji zai guyina adejin be bawo mai wa jinga amuji bo soko boja boga oge wa waga oke oge regwin na oyo bedan giri lokaci na yegi ja babe oyin zando je waya waya zando wo bia wace walu kwe je waya ya e samina waga mudarja waga iza alkhairi ko uji lokaci na wo be na waga da eh, na wami wabe na mebilla mutan wanda la da gumiya ebona waga wa toto ga sai zawan ji alkhairi be bawaye indi zakwa ta jibe baware bal wajin loto bazan doci amaga ngala isa bagin doci da boya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga waye gwi be veji yan wune waye ji bolo bolo lo ba amaye gwi la gawe anabi ga ci gaba mu dai kendo no gada na waga da nasara ta abu wa mu darja ba ci bo bogo kada wa de dangi ji wace ji bolo bolo biyayin a mafi ga wajen ninye yi wayo ai bai ya wayo annabi ga ci gaba waje kutun kuce zai tututun fere yi fafe a miwana bogo jama'i musulmi ji iga zo be yin gunyi waya ga fan so da mine na ga gunyi na zai dewa waya ja sami a credit shi fi wannan ga wale alamu yau ga ga wani glow wani logo ayatel be muci wani kwawo ayake naira dari azumunci gu wa kyawa bebe Eh, lada na wade na wace naira dari ko dari biyu na washe fi wace hagun yi na jama'in musulmi shi iga zo bai ba wa nabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi da babu alkhairi da hadisi bai alaka tun gina na ga hadisi ya abdullahi ya gina sayyidina umar ni sahaba mun ci ko ne sokoto ra gani bai ilimi na do de sokoto sayyidina umar bai ilimi na a ta ga utsa ya gina abdullahi abdullahi ga ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga ke dai yau mai kumun nasu li rabbil alamin yau mai kumun nasu li rabbil alamin if wani ga an na zawon gijikin bayanin aga tishiye batu na jalita kwatana oh. ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi ga hata ya giba a haduhun fi rashihi ala an safi udunai ga ya fahimci izaji fita cin za wangi jo nuwo ato enu enupa enu ila illallah ebo za fi fahimci wani enu ga za ndo ci har da kafa yin tukwawi za wangi gunu pa wadana bogo ya fahimci gbagba yau mai kumun nasu lirabbil alamin efana na zawangiji agatiya batura manu na efu yo na zando chenu kpogo wugbi har betu kpowi bogo efo unchi ji foteten gyari gala su kai ga shabayin suratul hajjo ga ya ayyuhan nasu taku rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'a wa tad'u zata dhati hamlin hamlaha wa tara su nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaba allahi shadid so ci ga yayi zawangishi e su da so ciye itaku rabbakum esu da tsociye e eh, wani efu ebe na wani wuga ifo kiyama inna zalzalata sa'ati shay'un azim kun kun te in ya fo kiyama duduna duwa lita je fo wuce nan ga alamar wuce ku yore e wani yau mata zahalu kullu murdi'atin amma arda'at e fu yo nan na gaji shagala ke e gina wani yabe na lugwa mun ga gi ce awon teka a ce a ga an zagi na ibe wani na gagi ma wa ba gi ci ebo shagala fa wuce so shiga watara nasa sukara wa leza wangiji ya pefa wuce wa ma mu bi sukara un maji ya fiya wuji wi wi ya fiya a'a wuji kokin ya walakin na azaba lahi shadid amma ibu tsanani azaba so koyin fa wuce mu ga la hankali za wangiji anna walle ga ka fitina ga anna zanduro yadda ba hankali da fitina kiyama ce fitina wace fitina irin doro na ofe na wace fitina irin doro walle fitina boko haram ya wun lazan doci man na watu fe lau fe bici mun bi abuwa na wa buci wa zanwa ije da wani re kin ya adama wa kun na wula fe bici bai wa bu wa buci wa zanwa rayi re to yin kiyama gban efu wani toci jiye ga obin rizatil jahimu liman yara ina je yi mace fili wadana zan zandoro a fili ga ya gimi na zai ja lobo na fili su kutu bai kya cin bando cin ga yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin shanu yughni efu yona ege afe bichin da ege afe bichin na ebe afe bichi muji boyen do cibari li kulli mri minu yawma idhin shanu yugni ene zan doro bebe yin foga na wasun ti zan do gaga zan do fo mucha muga li annaba so koji ba annaba so koji so pata ma fe diga nafsi nafsi nafsi nafsi e ga titaci me ga ina e ga titaci me ga ina ah, Allah akbar annabi muhammadu gbogi ga bece jikini ga ana laha ana laha mi ga ngwata ino mi ga ngwata ino mucha ji sujada iri ni wuce le ana wa fe do soko be dudo ni do soko le ana soko ga ile ha mi jiyu wa da sujada no soko cha ga ya muhammad irfa ra'sak tati kiwewo saltuta banjiyo banjiyo naga yiga shafa'atul uzama egwata wuce ko gada wani za wangi ji kpata fi fargaba wun gbawugi wun gbawugi ga su kwaya dama gan ate su je da wani wagai wa na gan nji annabi cewa wa gani bi wani gan wude wa ga wala shari'a ali ta je wasu ji kpata egi min un fi ulwa na egi min aljanna un fi ulwa na amma hankali ana to za guru to za dide kpata ta bala mari sai hankali ga nan ngala sokoja anabi muhammadu yo sallallahu alaihi wasallam so ko juye ce ki bo e gwata wuci kwanna na wayi wuna Ke darja wuci koyo zan do wa mu gali bana so ko yayi nasara fa wuci so ko yayi nasara fa wuci gurgudo ne ganin social barkudu bai ga cin bishi na ku fa gan bai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik